CNG wacce ta sake nana ta bukatar dakatar da kudirin don yi masa garan bawul da zai dace da muradun kowane yanki ta ce ya rata a kan 'yan majalisa daga arewa su tabbatar ba a yi wa yankin tsakiyar da ba ruwa ba. Shugaban gamayar Jamilu Aliyu Caranci ya ce ta hanyoyin albarkatun noma da kiwo arewa ka iya samun ɗimbin kuɗin shiga. 'Yan majalisar da gwamnoninmu su tashi su yi doka duk wani hatsi da za a fita da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an anshi kuɗin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake kontributin ɗari bisa ɗari kokari wance da kasan nan gaba irin arewacin Najeriya nan ake noman masara nan ake noman gero nan ake noman dawa ko muna kira ga al'umma su sani cewa dole yan majalisar nan su sake zage damce su tabbatar da cewa duk wata dabba da za a fita da ita an amshi mata haraji ina kungiyoyi suke wanda ke kare haƙƙin dabbobi kamata ya a ce ba a fita da dabbobi a arewacin Najeriya sai dai a fita da nama wannan shi ma zai yi boston haraji na arewacin Najeriya wannan matsaya ta zo daidai da hangen tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal wanda ya yi misali da arzikin noma da kiwo na jihar Adamawa. Duk shanun da aka sayarwa akan sayarwa din nan ba su kasa dubu biyar ba mubi kawai ranar kasuwan lahadi song the same thing. Mayo Balwa, Yola, Gire, Konkol, the same thing. Ana zuwa da tireloli tireloli tuna kwasan shanu su tafi da shi kudu. kamun ka fita adamawa an tare ka an irga shanu aka ce kowane shanu ka biya haraji dubu biyar na yi lissafi a shekara ba za mu kasa biliyon kusan ɗari ba kana zuwa a sai shanu a mubi dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari hudu to ka kara dubu biyar a kai mene ya yi wani abu ne koma dubu goma goma kana caji akan kowane shanu adama za ta fi biliyon ɗari a shekara so su tafi da naman su je su yanka su yi beef su yi sausage su sai da shi a supermarket in ka je sai a supermarket ko ta ina a najeriya sai a ce ka biya vata kai Jamilu Caranci ya yi hannunka mai sanda ga 'yan majalisar. Al'umma su tashi su riƙe 'yan majalisar su gam. Wannan bil ɗin idan ya tsallake aka tabbatar da shi ya zama kuduri to ku sani babu wanda ya cuce mu sai 'yan majalisar mu. Idan kuma aka maido shi aka janye shi to ku sani babu wanda ya taimake mu sai 'yan majalisar mu. Gwamnoni suna da gudunmawar da za su amma duk wanda zai bada gudunmuwa ba ta kai gudunmawar da 'yan majalisa za su bada ba. Gwamnatin tarayya ta ce duk mai shawara ko korafi na iya bayyanawa ko tinkarar majalisa don yi wa kudirin gyaran fuska. Abdulaziz Abdulaziz mai taimaka shugaba Tinubu ne kan labaru. Idan hankali ya ɓaci bai kamata hankali ya gushewa ya zama na cewa a ba da dama din gwamnati ba ta da abin da take ƙoƙarin ɓoyewa a wannan maganar. Duk wanda yake da wani observation yake da wani togaciya ko yake da wata tambaya ko yake da wani ƙalubale ya kawo ya yi har Allah ya sa a warware zare da abawa kuma in Allah ya da wannan doka za ta wuce. bayan karatu na biyun nan majalisa za ta buɗe zauren sauraron ba'asi inda daga nan za a je matakin ƙarshe na amincewa da ƙudurin soke shi ko mayar da shi fadar shugaban ƙasa don yi masa gyara. Nasura da Ma'ilika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.